Bismillahir Rahmanir Rahim. Idan Naira, babi na goma sha uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ma'abota sauraron littattafan abokiyar nishaɗi. Albishir a gare ku. Ina waɗanda suka daɗe suna jiran ci gaban wannan shahararren littafin, wato, rufaffen sirri. Albishirinku, yanzu haka dai mun ci gaba da ɗora wannan littafi. a ɗaya tashar mu mai suna Abokiyar Nishaɗi Novels. Ga masu buƙatar ci gaban wannan littafi na rufaffen sirri, su tashar mu ta Abokiyar Nishaɗi Novels, su danna subscribing sannan su taɓa alama ƙararrawa, domin ta haka ne za ku dinga samun dukkan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar ku bari a baku labarin wannan littafi na rufaffen sirri. domin littafi ne da ya zo da wani irin sabon salo da ba ku taɓa jin irinsa ba. Ba kanta take ji ba, Maryamu ɗinta take ji, tun da fyaɗen yanzu har yara ƙanana ana yi wa. Wannan tunanin ya toshe dukkanin wata basirarta da tunaninta. Tunaninta kan rayuwarta na baya ya koma. Da wani abin ya samu ‘yarta gwara ta je ta yi ta bauta har tsufa a tun ɗin. Ba ta da zaɓi ba ta da dabara. ba ta da mafita tunda ko abin kanta ba ta da. Dolenta ta juya ta fuskantar bayanta. littafan addini da Alƙur'anan Malam masallacin unguwarsu ta bada, aka aje don masu karatu. Haka ma suturinsa badawa ta yi, aka yi wa dattijan unguwar kyauta. Sauran kayan tarkacenta na kicin saidawa ta yi, wasu kuma ta bada saboda duk ba wasu kayan kirki ba ne. Ko da ta iso babbar tsohuwar kurkukunta, wato gidan Hajiya Maryamu Adam Asad. Babu kowa gidan sai masu gadin gidan su biyu. Dukkaninsu sun san ta, don haka babu wanda ya hana ta shiga. Sai dai ba su bari ta ƙarasa ciki ba, don ko'ina a rufe yake. Sai da aka kira Hajiya Maryamu ɗin ta ce a barta ta ta shiga tukunna suka ba ta makullan gidan. Kai tsaye bayan ta buɗe ko'ina, inda ta san kanta a da can ta kuma kai kanta, goye da 'yarta. Babu inda bai yi wata irin ƙura ba da datti a gidan. Kallon kanta tai ta ji hawayen baƙin ciki na gangaro mata, don kuwa ta san rayuwar da ta bari ce ta dawo, amma kuma za ta iya kowace irin wahala ce a kan Maryama ɗinta, ta samu rayuwa a natsattsen guri da rayuwa mai kyau. Babban aikinta na farko da ta fara komawa shi ne aikin shara. Goya Maryama ta ta rufe ta saboda ƙura ta fara aikin shara da gyaran ko'ina. Har harabar gidan sai da ta share ta gyara ko'ina ta dawo ta gyara mata ɗakin ta wanke toilet tukunna ta sauke Maryama. Suka yi wanka ta zo ta yi sallah ta kwanta da ƙyar tana rintsa idanuwanta. Saboda ciwon baya da na kwankwaso mai ƙarfi da ya taso mata. Babu komai na abinci a gidan tunda ba kowa. Don haka sai da ta fita ta siyo biredi da lemu ta sha ta kwanta. Ita kaɗai a ƙaton gidan kamar mayya. Kusan ko a nan ɗin ma a tsorace take. Tun da wancan lamarin ya faru da ita kowane dare a firgice take kwana rungume da Maryamu ɗinta. gari haka ta wani zaune shiru kamar hoto. Sai yamma sosai sai ga direban gidan Shafi'u ya zo da kayan abinci. Masu yawa an zuba a sito. Ko da aka kawo abincin har ya kwana biyu ba ta taɓa ba. Saboda babu gas kuma ba ta son taɓawa tunda ba cewa aka yi nata ne ba. Kullum biredi da lemu ko garinta take siyowa ta sha, ta yi renon 'yarta dare ya yi su kwanta. Sai da ta yi sati biyu a hakan sai ga Hajiya maryama ɗin ta dawo, da masu aikin ta har biyu, ɗaya yarinya ɗayar kuma dattijuwa. Zuwansu ya sa aka yo rifilin duka silindas na gidan da gas. Aka kawo, dole ita ce ta ɗora girkin tunda sun iso a gajiye. Kuma su ɗin ba su taɓa zuwa nan ba, a can Abujan aka samar mata su. don haka a gidan ba su san ko ina ba komai da yake ba ta taɓa tsallake inda take ba ta je ɓangaren hajiya maryama sai ya zama ɓangaren nata yana buƙatar gyara sosai masu aikin nata ne suka yi aikin gyara mata ko'ina a sashen nata suka wanke komai tare da gogewa suka kunna AC da su firij da sauran kayan da yake aiki da wuta abincin hajiya maryama ɗin da ta gama ta basu suka jera mata a dining Ita sai daga bayan ta tabbatar da ta gama cin abinci da hutawa. Ta je ta gaida ta, tana rungume da Maryama da ta ƙi barci. Tana ta rigima saboda aikin girkin da suka yi sun sha zafi. Kallon Zainab Hajiya maryama ɗin ta yi da kyau kafin ta mai da kallon ta kan yarinyar. Da ke ta kuka duk ta ruɗe falon. Kasa magana ta sai kawai ta amsa gaisuwarta tare da sallamarta. don kukan ga baki ɗaya ya ruɗa su su dukan. Zainab na fitowa ɗaki ta nufa ta yi wa Maryamu ɗin wanka ta canza mata kaya. Cikin kayanta da suka fara yi mata kaɗan, saboda bayan kayan da Aƙil ya siya mata, ba ta da wasu kayan gashi tana ta girma. Baya ta yi mata wanka, bacci ta yi, sai kawai ta kwantar da ita. Ta fito ta je ta gyara kicin ɗin da ta gama aiki. ta tattara komai ta dawo ɗaki ita ma ta yi wanka ta yi sallah ta zauna tana kallon Maryamu da ke bacci cikin natsuwa da kwanciyar hankali irin na yara da daddare kasa natsuwa da gyaran da shafa mai aikin ta ta yi mata hajiya Maryamu ta yi saboda akwai ƙura sosai sam aikin bai yi ba faɗa sosai ta yi wa shafa'atu ɗin kafin ƙarshe ta sa aka gira Zainab Ita ce ta yi mata gyara mai kyau da ya sa hankalinta kwanciyar ta samu ta kwanta. gari Zainab ba ta fito ba saboda ba ta san me za ta yi ba idan ta fito. Baba Lada ita ce take aikin girkin gidan. Shafa'atu kuma tana ta aikin shara da gyaran ko'ina. Don haka sai ta kama kanta a ɗaki musamman da ta ga suna mata kallon wulaƙanci. Don ɗaukar su ita ma mai aikin ce. gashi sun ga an kushe gyaran su an saka ta yi. sun ɗauka shiga ta su samu a gun hajiyar gidan ba su san wulaƙanta ta su ba duk uban aikin da suke ta fama da shi kwana biyu babu wanda hajiya Maryama ke yawa ba saboda tsaurin ra'ayinta da yayi yawa duk aikin da suke mata dama a can ba ta jin daɗinsa kuma tana nunawa ko da yaushe amma saboda su kaɗai ne sai ba sa damuwa sun yi sabo da halinta shi yasa suka daina damuwa amma a nan duk aikin da suka yi ba ya yi sai ta saka Zainab ta yi mata wani. Sai hakan ya sa suke jin ɗaci da zafin Zainab ɗin a ransu. Musamman Baba Ladi da ta fito fili ta bayyanar da rashin ƙaunar Zainab ɗin da ke ranta. Ita Shafa'atu tana ɗan taƙaitawa saboda Maryama da ta shiga ranta, don tana tsananin ƙaunar yara. Girkin abincin gidan a hannun Baba Ladi yake, don haka idan ta gama kullum ɗan kaɗan take ba wa Zainab. Haka za ta ci ko ba ta ƙoshi ba, za ta sha ruwa ta kama kanta. Ga shi tana shayarwa, tana buƙatar abinci sosai. Ga shi makullin sito a hannun Baba ɗin yake ko yaushe da gayya take yawo da shi a jikinta, duk inda za ta. Idan har ta samu ta ci abinci isasshe yadda ya kamata, to ita ce ta yi wa Hajiya Maryamu girki a ranar. Don ba koyaushe Hajiya Maryamu ɗin ke jin daɗin abincin Baba ba. sai gyaran ɓangaren ta kuma tuni ya dawo kan Zainab ɗin da ba ta son na Shafa'atu kuma tana da ƙarancin yarda. Shi ya sa Zainab kawai ke mata gyaran ɗaki ta ji hankalinta a kwance da dukiyarta. Bayan gyaran sashen Hajiya Maryamu har da abincinta ya dawo kanta. Sai ga shi kusan duka aikin gidan kaɗan ne ba sa kanta. Ga Maryamu da rigima sosai har ma da ƙiwuya. Don haka duk aikin da za ta yi tana bayanta ko hannunta. A hakan suka fara jan lokaci sosai suna wani irin mugun zama a gidan, tsakaninta da su Baba. 'Yarta Maryama ta yi wayo sosai har ta iya zama da rarrafe, amma ba ta san kowa ba bayan mahaifiyarta. Ba ta da su Baba ba don ba sa jin ta a jiki, bare Hajiyar gidan da iyakacinta da ita ido ne. Aƙil kuwa ya yi roƙon ya yi neman Ummansa ta haɗa sa da Mamun tasa, amma kullum uzuri take ba sa. har waya ya ce a siya a bata, amma duk dai hakan bai samu ba. Amma tun da dai ta sanar da shi suna lafiya hakan ma ya sa hankalinsa ya kwanta. Babbar matsalar da aka fara samu a gidan shi ne, tsanar da ake nuna wa 'yarta wacce ko sunanta ba sa kira saboda sunan hajiyar gidan ne. Da hakan ƙarfi da yaji suke kiran 'yarta da ke ko kuma 'yar Zainab. Wannan kalmar ita ce abin da yake so ran Zainab a duk lokacin da suka kira maryama ɗinta da hakan. Tana danna wannan lamarin ne matsala ta ɓullo tsakaninta da Hajiya Maryama. A kan Maryama ɗin da take zuwa da ita gyaran ɓangarenta don yarinyar na da ɓarna sosai. Tun lamarin na da nuwa a ranta har abin ya fara yi mata yawa, don kuwa kusan kowa a gidan kyarar mata 'ya suke yi. daga ita har 'yarta kamar wasu almajirai suke a gidan don kuwa kayansu na sakawa tuni suka mutu wasu ma duk ba sa shigar Maryama ɗin amma a hakan take saka mata su da ba su da wasu Maryama sai da ta yi kusan shekara biyu ta yaye ta saboda yarinyar ita ma yanayin rayuwar da suke ciki ya fara taɓa ta sam yanzu ba ta da walwala ko sakewa yarinyar duk da ƙarancinta ta san ba ta da sakewa komai ta yi na ɓarna dukanta su Baba da shafa'ata suke yi. Tun Zainab na kau da kai har ta yi magana sai abin ya zama fitina. Dama babu mutuniyar banza ce gidan abinci a tasha take da. Jin gida masu kuɗi ne za a kai 'yar aikin abinci ta rufe shagonta ta zo ta karɓi aikin. Shi yasa take tsula tsiyarta son ranta tunda Hajiya Maryamu ɗin ba ta wani zama. Ba ruwanta da 'yan aiki gashi yanzu ita ce shugaban masu aikin gidan. don haka take zuba tsiyarta son ranta. Zainab rayuwa a gidan ta fara yi mata tsanani. Komai ya juye a rayuwar gidan ba kamar da ba. Idan za ta sashin Hajiya Maryamu ta daina zuwa da Maryamu ɗinta, saboda gudun fitinar da za ta biyo baya. Idan ta yi mata wata ɓarnar da ta fi fasa mata laftof da ta yi ta aikinta, a can ɗin ma idan ta bar ta kafin ta koma sai ta tattaɓa ɓacin ran wani abun Duk ta fige da masifar gidan da yanzu komai ya lalace mata. Maryamu saboda tsangwama da kyarar da take sha yasa ga baki ɗaya ta rasa walwala da kuzari, tare da sakewa irin ta yara. Idan har ba a jikin uwarta take ba ba ta wani dogon motsi a gidan. Wannan ya sa ita ma Zainab ɗin ta tasa kuzarinta ga baki ɗaya. Suka koma kamar 'yan gudun hijirar gidan. Kullum suna ɗaki kamar masu abin kunya. ana haka kwatsam Allah ya yi wa mijin Hajiya Maryama ya ce ta tattaro ta dawo Abuja ga baki ɗaya. Da farko Shafa'atu aka fara sallama saboda idan ta koma Abuja ba ta buƙatar 'yan aiki da yawa. Saboda hutawa take son yi ba ta son hayaniyarsu. Don can gidan bai yi girman wannan ba. Da ba za ka ji motsin masu aikin ba ma. Ganin an sallami Shafa'atu ya sa hankalin Baba tashi. Nan ta fahimci zai yi wuya a kori Zainab duk da gata da 'ya da ba ta barin ta yi aiki da kyau. Babban tashin hankalin farko da ta fara fuskanta a kan tafiyar tasu Abuja shi ne Hajiya Maryamu da ta kira Umma a kan za ta aika mata da Maryamu ƙarama a can Cameroon ba za su da ita Abujan ba. Bugawar da zuciyar Zainab ta yi ya sa ta dafa bango tana ɗan buɗe idanuwanta da ke mata dishi-dishi. A gabanta Umma da aka kira kai tsaye ita ma ta ce ba za ta iya riƙon Maryamu ɗin ba saboda tsufa ya zo mata kuma da suka riƙe uwarta tun tana jinjira me ta saka musu da shi banda butulci. Don haka ita ma wannan halin uwarta za ta yi ita kan ba za ta iya ba. Hajiya Maryamu ma kai tsaye ta nuna Zainab ba za ta je da Maryamu ɗin ba. Idan har Umma ba za ta karɓe ta ba to gwara Zainab ɗin ta nemi dangin mahaifinta ta miƙa musu ita. Tun da Zainab take ba ta taɓa jin ɗaci da raɗaɗin zuciya ba a kansa sai wannan karen 'Yarta ake tura-turan inda za a kai, kowa na cewa baya so, sai ka ce wani mugun abu. Mai ta yi musu da tsanar da suke mata za ta shafi 'yarta hakan, wadda ba ta san komai ba. Tafiyar na matsowa Umma ta dage akan kan ba za ta karɓi Maryamu ɗin ba. Kukan da Zainab ta sai da ta kai idanuwanta ma ba sa gani sosai. Ta yaya za ta iya ba da ƙanƙanuwar marainiyar 'yarta har Cameroon, ita ma ta je ta taso a cikin ƙangi da wahala? Kukan rashin iyaye da na mijinta ta yi tare da na Aqil, wanda tuni ta cire rai daga kansa ita da 'yarta. Haɗa dukkanin tsumman kayanta ta yi guri ɗaya don ta san rigimar da za a yi idan ta faɗa ra'ayinta na ba za ta taɓa rabuwa da 'yarta ba. Idan har Hajiya Maryamu za ta je Abuja da ita to za ta je da 'yarta. Ta san hakan zai kawo rigima. Tun da an saba ta kuma san ran kowa zai ɓaci, amma ba za ta iya barin a raba ta da 'yarta ba. Rigimar kuwa aka yi sosai tare da ɓacin rayuka. A lokacin da ta sanar da Hajiya Maryamu ba za ta tafi ba da Maryamu ɗinta ba, umaran ta kusan ya fi na Hajiya Maryamu ɗin ɓaci, saboda mamaki da takaicin Zainab take. Take ta fara jero mata gorin irin roƙon da Aƙil ya musu a kan su amshe ta ta zauna gurinsu. Shi ne yanzu an zaɓar mata rayuwar sauƙi da jin daɗi za ta ce ba za ta rabu da 'yarta ba. Ashe ɗa yana da daɗi. Shi ne ita ta raba Hajiya Maryama da nata. Kullum cikin faɗa yake da mahaifiyarsa a kanta. Hajiya Maryama kuwa tsabar takaici da baƙin ciki kai tsaye ta ba ta zaɓin. Idan ba za ta ba sai da 'yarta to ta yi zamanta amma ta san wane gidan. An saida shi ga baki ɗaya har masu gadi tafiyarsu za su yi. Irin cin zarafi da tozarcin da Umma ta yi mata da kuma maganganun Hajiya Maryama ɗin, ya sa ta sake haɗa kayanta guri ɗaya. Hajiya Maryama ganin ba ta bar gidan ba ya sa ta yi tunanin ta aminta da tafiyar Maryama ɗin Cameroon. Don haka ta sa Baba ta shirya don ita ce za ta kai Maryama ɗin har kyamarun. Sai ranar tafiyar tun kafin asuba Baba ta shirya, saboda sammako za su yi a tafiyar. A yau Zainab ta fito ta yi magana kai tsaye cewar ba za ta ba da 'yarta ba. Tsananin fushin da Hajiya Maryamu da Umma suka ɗauka ya sa aka yi hayaniya mai girman gaske da har ta sa Hajiya Maryamu wa Zainab marin da ya ba wa kowa tsoro. Kasa hawaye Zainab ta yi saboda zuciyarta da ta kai ƙololuwar ɗaci da ƙunci. A yau ta tabbatar da har abada ba za su taɓa ƙaunarta ba, saboda ƙiyayyar da suke mata a jininsu take. Maganganun Hajiya Maryamu suka rufe ganinta, sai dai ba ta jin za ta iya barin ko gari ya waye. tunda Umma ta ba ta umarnin barin ginin daga ita har 'yarta da suke neman aibatawa saboda rufewar zuciya. Daurin kayanta ta ɗauka ta fito daga gidan tana jin zuciyarta na tararin zafin azaba. Hajiya Maryama na tsaye na kallon ta cike da zafi da ɗacin zuciya da wani mummunan nauyi a zuciyarta. Zainab ɗin ta fice daga gidan rungume da 'yarta. babu da ke gefen Hajiya Maryama tsaye cikin shirin ta tsaf na tafiya Cameroon duk jikinta neman mutuwa yake yi da ganin samu da rashi don kuwa da an ba ta ‘yar sai ta gama biye-biyenta inda take son zuwa kafin ta isa kyamarin ɗin. Masu gadin gidan da suka san Zainab tun ƙuruciya da girma suna kallon wannan tashin hankalin zuciyoyinsu na ƙunci ta yi tafiyarta da ‘yarta. Babban tashin hankali da tsoronsu har ita Hajiya Maryama ɗin. Dawowar a'il ba Zainab babu ‘yarta. amma kuma zuciyarta ta rinjaye ta komai ya lalace tsakaninta da ƙanwarta. Zainab ko tafiya kaɗan ta yi aka fara kiran sallar asuba. Duk da hakan ba ta tsaya ba tafiya take yi ba tare da ta san inda take jefa ƙafafuwanta ba. Saboda rufewar ido da na zuciya. Maryama da ke goye a bayanta tana jin ta ba bacci take yi ba. Saboda tashin hankalin tuni ya tada ta bacci. Gashi babu tsabar son tafiyar ya sa ana fara rikicin ta ɗauke ta ta tsala mata wanka da ruwan sanyi har aka yi sallar asuba aka fito gari ya fara haske tafiya take yi ba tare da ta san ina ne gurin zuwanta ba idanuwanta kuwa sun kaɗa sanya jajir sun bushe don kuwa kukanta tuni ya tsaya har na zuci tafiya to mata kuna magana da hajiya mira mai kayan mata don allah don annabi mata na zo muku da wani magani Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji, ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahadi iri daban-daban. Duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba. domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku, ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin. babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma eight zero nine six wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar akan wannan nambar seven 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nambar 081 42 80 0199.